وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a safiyar ranar laraba sha biyar ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi Sallam shekara 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2026 domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu na salatuna nassan fi akamis siyam nassoshi guda talatin da suka zo suke magana game da hukunce-hukuncen azumi wannan kuma shine darasinmu na takwas jiya mun taso daga shafi na sha uku na muka tsar na nau za mu tashi na sha tara a tasiyo ashara na za mu tashi shafi na goma sha biyar gaba ta goma sha tara sauran mana sha ɗaya kenan insha Allah maliki a wa ashara matsala ta goma sha tara a cikin wannan littafi shine faɗin Allah ta'ala ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa man kana wato littafi na nan shi a ɗan tsakatsaki saboda kun san zai ta amfani duk shekara duk kusan shekara ta zo za ka ga insha Allah ana sa ran zai yi amfani yawanci ma wanda aka yi a shekaran ba a shekaran ya fi tasiri ba ko yyg wala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man kana mariban duk wanda ya kasance a halin rashin lafiya alhalin ga azumi ya zo aw ala safarin ko tafiya ta kama shi a cikin watan azumi fa'iddatun to ni Allah na ce ya rama wannan azumin ya ajiye sai ya rama min ayyamin ukhar a wasu kwanakin wanda ba na ramadana ba shine min ayyamin ukhar an gane fassara me yasa Allah ta'ala yi mana wannan rangwame ne yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin ku da sauki ne wala yuridu bikumul usra baya nufin ku da tsanani walitukmilul idda kuma dan ku cika asalin wato kidaya Wani tukabbirullaha ala alama hadakum kuma dan ku samu dama ku girmama Allah akan shiriyan da ya muku shiriya shine da ya ba ku watan Ramadan ba ku zama kafirai wanda ba su da watan Ramadan ba su Disamba gare su ko ba ka ba su kirsimeti suka samu mu kuma Allah ya ba mu shiriya ya datar da mu watan Qur'ani sha Ramadan allazi unzila fihi alquran to saboda mu girmama mu kamba ma sai mu masa azumi a ciki wala'allakum tashkurun kuma an muku haka ne dan tsammani ku gode ni'ima ce mai girma Allah ka ba mu ikon gode maka to wannan duk kusan sanannen abu ne mala yace amara Allah azza wa jalla al-musafir Allah subhanahu wata'ala a cikin ayan nan ya umarci duk wanda tafiya ta kama shi wal marid da wanda yake mara lafiya wanda cuta ta riske shi a cikin wata idan aftara idan su biyun dalili ya sa sun sha azumi fi ramadan a cikin watan ramadan amarahuma to Allah ya musu umarni bi qada'in da sirama wannan abin da suka sha wato ayyamul fitri kwanakin da suka yi bata azumin nan to sirama su alal wujubi akan tilas ne ba zabi ba wajibi ne sirama fi qaulihi ya faɗa haka ne a cikin faɗin sa da yace fi eh, fa'iddatu to sirama sirama abin da suka sha min ayyamin ukhar a cikin wasu kwanakin na daban wanda ba ramadana ba shi yasa ki sani in baki gama ramuwa ba ki sani baki gama ramadan ba shi yasa wata ba ta gama ramadanan ta sai sha'aban ta zo na wata shekara shi wanda bata gama ramuwa azumi ba har sha'aban ta zo sai da sha'aban ta zo kika gama wa ramadana wancan shekara masu shi shine ai dalilin kenan hmm? wasu ma ba su gama ba wanda uzuri ne daban uzuri na iya sa haka amma dai ni na san sakaci ya fi yawa ba wai ba uzurin ba ne amma sakacin shi ne ya fi yawa idan kana so ki rama azumi fa kina da tsarin ramuwa mai sauki da ba za ki matsa masanki ba galibi kin san kusan kwanakin da ba ki azumi a cikinsu wanda wanda kike azumin ki jefa sa alhamis da litini mana ki wuce wurin ba shi kenan ba kin jefa tsutsu biyu da dutse daya na'am ko so ɗaya ne a ƙwarai da gaske ko so ɗaya ne za ta yi a sati kaga wata za ta yin hudu haka ne ko yi ma ce uku kai amma ce biyu to ai shan kila ga in yi tsananin kila a ce takwas tara bakwai ko goma da ɗan kaɗan wani lokacin ki haɗa alhamis da litini in kin ji gajiya ki aje ki koma ɗaiɗai amma za ki iya gama to Allah ya ce a rama wannan da ya ce alal wujubi wajibi ne ya nuna cewa duk wanda bai gama ramuwa ba to har yanzu bai gama wacce azumin ba kenan an je lahira in dai sakaci ne ba zai ga cikakken ladan azumin da ya wuce ba zai dai ga ladan wanda ya yi amma wanda ya sakaci a kai bai rama ba zai ji shiru fayul khasu lil mari a cikin ayan nan sai muka ga an sauƙaƙa ma mara lafiya an masa rangwame wal musafir da matafi fi ramadan an musu sauki a cikin watan ramadan bil fitri da cewa su ajiye azumi lakin sai dai bayan haka nan yajibu alaihim alqada ya zama wajibi akan su surama bayan wucewar watan ramadan wannan shine hukuncin da muka samu na 19 ko a cikin gaba ta 19 shine yin azumi wajibi ne amma an yi rangwame ga mara lafiya da matafi akan sirama a wasu kwanakin shi ma malam kun bai tsawaita sharhi ba saboda ya san duk kusan dama an san wannan hukuncin kuma duk mumini bai bukatar dogon sharhi akan wannan da an ce gashi shikenan an kare to sai al-20 sai gaban mu ta 20 ko mala ce an mu'azata Binta abdullahi an karbo daga mu'aza diyar abdullahi qalat Allah ya kare da gare ta tace sa'altu aisha radiyallahu anha na tambayi ummuna aisha na na aisha Allah ya kare da gare ta fa qultu nace mana na Aisha radiyallahu anha ma balul ha'id menene laifin mai haila me ya samu wanda take me yasa mai jinin haila taqdi sawm aka ce in ta jini ta gama tarama azumi wala taqdi sala amma ba a ce tarama sallah ba <laughs> kun fahimta ka jefa maimakon mukunta shiru ko kuwa in Allah ya rangwame ai shiru ake yi haka nan sulasa ya ce Allah ba manta mantawa yayi ba in kun matsa da tambaya to za a ba ku amsa kuma ba zai daɗi ba la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu ha hina nazala alquran tubda lakum to fa qala sina na aisha ta ce mata aharud anti wannan haruriya din gari ne kaman ce <laughs> to ba zan faɗa bare tunda ba abin kirki tayi ba Barin shiru kawai ta kira sunan wani gari can garin ta ce daga can kika fito ne shi garin wannan garin gari ne wanda kusan an san shi da mutane masu kaushin hali da rashin son sauki a rayuwa kun fahimta shi ne sai ta ce daga nan kike faƙultu mu'azatu ta ce sai na ce mana da aisha lasu bi haruri lasu bi haruri a bi haruriyatin wallahi ba daga can nake ba ba nan ne garinmu ba walakin ni as'al kawai ne na tambaya ne in samu ilimi kaji bayar Allah ba ta kore ta yi ba faqalat a sharhin za ku ji dalilin wancan shi yasa ban sharhi ba faqalat sina na Aisha radiyallahu anha ta ce da ita kana yusibuna zalik mun kasance a cikin watan Ramadan na zalik hakan yana samun mu ku duba yanda ake son mace da tarbiyya hatta a magana kun ga ita da ta zo tambaya ta ce me yasa me kaza sai ta faɗa ko amana na da ta zo ba ta amsa ba ta maimaita kalmar da ita ta faɗa ba kawai sai ta mata ishara ta ce abin da kika faɗan yakan faru da mu to amma wata in ta zo kaga tana wa'azi tana girgiza har kirjinta da hijabinta yana girgiza wai wa'azi take tana kuma haka Allah ya yi ni kar laita na ma da shiru kika yi yafi duk wa'azin da zaki maza ma sun gama in da irin wannan wa'azin ne irin na maza ne yan wanki mata ba haka suke yi ba su a cikin nutsuwa da ilimi suke yi ga su malama Zainab da duk sun isa misali amma ki zo ai dagaji na namiji ne mace tana bin abu ne sannu a hankali ta isar da manufofinta don haka kuma cikin kwakwai masu ɗauka wannan salon wa'azin ba ku ɗauko salo mai kyau ba gaskiya ba ku ɗauko ba Wani sadakar kal'unsa eh. rawani tsakanin ne kallabi tsakanin raunan nan ba gaskiya ba ne eh. maza daban mata daban in ke mace ce ki tsaya a da'irar yan uwanki mata ki zama mace in namiji ne ka zama namiji kai ma kuma ka zama irinsu kama wani dan daudi an fahimci magana to ba haka ake yi ba gaskiya muna ganin masu wa'azi na bulla a social media iri-iri daga cikin mata amma ko da gaskiya da wa'azin su gara babu shi maganan gaskiya kenan kuma sai mun faɗa gaskiya ko ba za ce daɗi ba za mu faɗi ba daidai ba ne a daidai ba ne mace in za wa'azi ya kamata akwai kamala tare da ita ya kamata akwai natsuwar da za a gane tamshi ala sihiya haka Allah ya bi mata na kwarai suna tafiya da magana ne cikin kunya da kamun kai da ladabi ba da hauragiya ba wannan ba ɗabi'an mace ba ne ta ƙware an fahimci wannan manala sallallahu alaihi wasallam fa mun karanta da su a cikin buguya mun karanta sai dai kun manta hadisi ne yana cikin sai muslim an tashi masallaci ne fa mata suka biyo hanya kun tuna annabi sallallahu alaihi wasallam dama ɗabi'ansa in yayi dadda sallah yakan dan zauna saboda mata su shige lungu da gidajensu dan da ya miƙe maza ma tashi za su amma yana zaune galibi mazan ba su iya tashin yana zaune to sai dan zauna saboda mata su samu su dan yi nisa kafin maza su fito to shi ne fa annabi su lafi an tashi masallaci kawai wani dalili sa ya fito ma'ana ranar bai jima yadda ya saba ba kawai sai ga mata a tsakiyar hanya annan su lafi ce subhanallahi mace a tsakiyar hanya ya mata gefe ne naku ɗaya daga cikin ma'atul muminin ta ce wallahi ko hanya ba kowa sai ka ga ɗayan mu tana tafiya har ka katanga na rike hijabin hijabinta saboda tsaban kauce mu tsakiyar hanya tun daga ran da annabi ya magana sai kuma kin tsakina abba za fa ba za su manja mu bayi suna tauye to annabi ya ce ku kauce in ku ke kin isa ke hayo hanya annabi cewa ku kauce ba yanda za a yi mace daraja in ba ta karkashin wani namiji ku rike wannan duk ɗaukakar da mace za ta samu idan dai wani ko ɗan ta ne baya cikin wanda za su yi controlling ta to tana da damuwa ballantana a zo a ce kuma tarbiyya ake yara a tarbiyya a haka tarbiyya yara tun suna tun suna secondary school kun sa idan su ya buɗe kaga yarinya kamar wanda ta zauna da kishiyoyi uku amma ko auren fari ba ta yi ba duk wani ma kirki da mana kisa yarinya ta san sai tana SS2 irin waɗannan wazuzzukan suke buɗe musu ido suke kaza ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka abin da garin gyaran gira ake mene ake tsoka na ido mun tsaya mu faɗi wannan saboda amana ne saboda amana ne kuma kila in wata ce ta faɗa in mace ce za a ce hasada take mu ko dai kun san ba wani hasada da zami mu wata akan wani wa'azinta illa iyaka in nuridu illa al-islah mastata gyara muke nema wa tawfiqi illa billah dace kuma yana wurin Allah to da haka ba daidai ba ne matan social media masu wa'azi a gyara a gyara a gyara su da alaka ga wata za ta tafi wa'azin nan sai gari kaza gari sai ce kusan sati uku ba ta ɗakin mijinta sati uku ba wanda ki ta rana ya yanke almar'atu ra'iya fi hada iya ba wani aure ne mata za ta tafi ta tafi wa'azi sati uku tana da aurenta to to me amfanin auren kuma to me amfanin auren ba daidai ba ne kuskure ne kuma ba a gaya muku ba ya kamata ku ji daga yau in kuma za ku bincika ku je ku bincika ku ji manzo Allah sallallahu alaihi iyalansa cewa aka yi wa qarna fi buyutikum duk wa'azinki ba kai na Aisha wa'azi ba duk iliminki baki kai ta ilimi ba hadisanta sama da dubu shida gare ta amma Allah ce ta zauna ta hidimar miji a gidanta ku zauna in za ku fita kuma wala tabarrana tabarrujal jahiliyatul ula kar ku fita da ado mai sa kin zo kina wa'azi kin yi make up kin tada can kin goge can kin sa kaza kin hada kaza kina fari da ido kina kallon mutane wani wa'azi kuma kike anan a dauri kashi ko a bata igiya tsarki da fitsari kenan to wa'azin ne kike yanzu ne wa'azin ne ina kunya yake kuma ba daidai bane Allah ta'ala shiryar da mu ku zo mu je na'am suna godiya susuwa yan midiya to Allah ya gode mana baki ɗaya. ba muna faɗa ne don jin daɗi ba gyara ne jama'a saboda wallahi in ba a yi wasa ba sai lissafi ya kwace mana sai lissafi ya kwace mana kuma in mun gani ya kamata mu faɗa saboda ni gyara Allah shiryar da mu baki ɗaya mu ashirun yan uwa hukunci na ashirin shine a ah, mun karanta ko mun gama hadisin ina ne muke faƙalar kanin sibu na zalika wannan abin da kika faɗa mu ma yakan faru da mu mu na annan sulasallam fa nu'miru bi qada'i sawm sai annan sulasallar ce mu rama azumi idan mun yi tsarki wala nu'miru bi qada'i sala amma ba cewa mu rama sallah malam bin baz nake ga yayi fatawa akan hikimar hakan shine rama azumi yana da sauki saboda shi azumi yana da yalwan lokaci da sauki na arama shi amma ka ce ta rama sallah ko sanda za ta yi tsarkin aya ko sallah kuma da za ta yi dole a lokacin to in addi lodin sai yi mata yawa kun banci magana yanzu ta yi tsarki kafin rana ta faɗi ko ta yi tsarki karfe tara na dare kaga har magariba za ta rama har da magariba mun karanta da kuma kuma manta ba har da magariba za ta rama to kuma a ranar kuma akwai magaribar rana akwai isha'in rana kuma aka dinga lodo mata wata za ta yi kwana bakwai a duk rana ka ce goma sha raka a sha bakwai so bakwai ba karamin abu ba ta waye gari ko dan girkin da za ta yi mana sai dai na daɗi zai ta konewa suna sallah <laughs> a samu aka fi lokacin hutunta zai karanci lokacin zumuncinta babu shi lokacin kasuwancinta zai zama babu shi aka ce ta rama sallah ba zai zai zamto akwai mushakka to ka'idan shari'a kuma shine wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj duk abin da ya zama kunci ne da takura Allah ya kan zo da sauki ya saukake wannan kunci da takuran ya tafiyar da shi Ke sa kuka ga da azumi ke da wahala sai aka ce in ba lafiya karama a hukuncinmu na baya aka ce ka ajiye tafiya na da wahala dan Allah subhanahu ya ce qita'un min na azab tafiya wani yanki ne na azaba yace da tafiya ya haɗu ga wahalar azumi Allah ya ce an sauƙaƙa ma ɗaya ajiye kai sallama ma mai hudu na ya ce ma biyu kawo biyu kai kasaro to ballantana a ce wanda ta yi za ta salla ta rama amma azumi ga dududu in duka watan ne ta sha tana da wata goma sha ɗaya da za ta yi ramuwa akwai sauki idan ba a ce ta raman ba kuma sai abin ya zama ba ba tsari ba control ba ba ba ba ba kwaba kenan to shine ta malai ce kala ibni hajar ibni hajar Allah ya masa rahama ya ce al wannan al-haruriyya din nisbatun lil haruriyya min menene Il harura'i danganta ne zuwa ga wurin da ake cewa al-hura al-harura yace baldatun kuma wannan wani gari ne ala milai milaini min al-kufa tsakanin shi da garin kufa bai wuce mil biyu ba wani gari ne a gefen kufa yuqalu ana cewa limanin taqada ra'ayul khawarij ga duk wanda ya kudirce ke da ra'ayi irin na khawarij mun karanta suwa al-khawarij a Muktasar, in ba ku manta ba ko yawwa a karatunmu na Muktasar na masallaci mun kawo khawarij da mu'tazila da sauransu khawarij sune mutanen da suke kafirta duk wanda yayi zunubi koda ba shirka bane duk wanda ya taba aikata kabira eh, to ko mutumin da ya sata ko ya zagi iyayen shi ko ya taba yin zina ko ya tuba kawai kafiri ne shi sannan kuma na biyu suka ce zai dawwama a wuta ba zai fita ba wannan kaga ya saba ma a da'awan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mutane akan ta to su wannan garin mutane ne wanda suke kudirta cewa duk wanda suke da kawarija da yawa a wurin shi yasa da taga wannan ta yi tambaya mai kaushi sai ta ce daga garin kike saboda gari ne da an san wanda suke yan garin masu kaushi ne suna da aƙida ta abin da ya shafi rashin sauƙi a addini li'anna awwala firqatin kharaju ala ali domin su ne mutane na farko da suka yi muzahara suka yi fito na fito wa sayyidina aliyu suka fito ma sayyidina aliyu suka yi masa zanga-zanga minhum fil buljati al madhkurati daga cikin su akwai wanda suka fito daga wannan gari na al harura hiya harura huwa hiya harura'i wanda shine garin harura fa nusibu ilaiha dan haka sai ake wanda suka fito daga garin sai aka rinka jingina su da wannan kamar yadda ma muke da alzazzaki ko da an faɗi wannan Ka kasa wani mutum ne da ke da ƙidan zagin sahabban annabin Allah haka ne wanda ya shuhura da wannan sunan amma kaga duk mutumin zariya a iya ce mai alzazzaki amma ni karku ce mu yawwa wannan kamni na haƙura in ma za ku dingina ku ce alzazzawi ya fi zauki amma zazzaki kan mun bar ma wancan mun bar ma wancan mutanen da za ka je Allah ya kyauta kawai ba sai mun maganar su ba to amma dai wani abu ne wanda da an faɗa kasa wanda ya fito daga wurin ga yanda yake kamar yanzu a ce maka akwai wani gari can wuraren sokoto zamfara da ake kiransa da suna gumi kaga yanzu da an ce gumi akwai wanda kake hararowa ka san wani mutum ne wanda ya rayu bawan Allah wanda ya sani da tsoron Allah wanda ya shuhura da ilimi wanda ya da'awa har ƙarshen rayuwar shi wanda ake fatan zai shiga aljanna insha Allah shattana bainahuma ma'aunin ina ma da mamala abakar gumi dan zariya ne da naji dadi wallahi to amma haka Allah ya so Allah ya masa rahama to sai aka rinka jingina su qala fil mujallad ar-rabi' an ambace a cikin mujalladi na hudu a shafi na 424 min fathil bari a cikin fathul bari wa zai faɗi wannan shine ibnu hajar din can farko da aka ce qala ibnu hajar fa umirat al-mar'atu al-ha'id dan haka an umurci dai mace wadda take al'ada bil qada cewa ta rama azumi in ramadana ta wuce li'anna al-haid domin wannan jinin min mutsalati siyam yana daga cikin abin da ke lalata azumin mace idan ya zo kazalika yaqasu ala nufasa irin wannan hukuncin shi ake dauka amfani da shi ga wanda ta haihu mai jinin haihuwa shine biki ko li nafsil illa saboda duk abin da ya faru da su iri ɗaya ne jini ne ya ma wancan wannan ma jini ne yazo mata kuma jini ne wanda dukkaninsu suna bata azumi ba kamar istihada ba jinin rashin lafiya wanda mun riga mun magana akan shi ba ba a menene durusul mar'a ne ko mai sunan littafin da muka yi ta kamata sake nemo wani ma'ai alhadi wal 20 sai na 21 yan uwana An laqit bin sabra an karbo daga laqit dan sabra radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yau wancan na 20 din mun gane fa'idan da muka dauka ko me fa'idan na'am yawwa mace mai jinin al'ada ba ta rama ba ta rama sallah ma tana rama azumi haka nan wanda ta haihu ita ma ina fata an fahimci wannan shine abin da muka fa'idanta to sai na 21 shi kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asbigul wudu ku kyautata alwala ku kai makura maganan ma'anan asbigul wudu shine abu biyu na farko ku yi alwala kamar yanda nake yi shine karshen kurewan yi shi yadda annabi sula sula mai sannan na biyu shi ne ka cika shi uku uku Na yi muku wannan bayanin shi ma a wani littafi sai Fasil wudu Allah ya muku albarka lalle ko rike shi ma wannan mun yi shi a darasi da ku Shi ne na farko ka yi shi yadda annabi sula sula mai koyar na biyu shi ne ka cika ya kai uku uku saboda ya halasta ka yi alola eh, mayawa uku ya halatta kai mayawa biyu ya halatta kai mayawa ɗaya ka wanke gaba so ɗaiɗai ya halatta ka wanke so biyu ya halatta duk ya zuwa hadisi ka wanke so uku uku ya halatta to shi na uku ya fi daraja ne saboda shi hadisi ya zo cewa kana gama shi ruwan karshe da zai ɗiga daga hannunka zunubanka ake kankare ma da wanda ba faɗa a sauran mai biyu da mai ɗaya ba to shi na nasu sulasu ce asbigul wudu bi ma'ana ne wannan ke nufi mu yi alola yadda ya koyar da mu mu cika alolanmu ya kai uku uku wa khallil bainal asabi' sannan ka zo alolan ka tsefe tsakanin yatsunka na hannu da na kafa duka in hannu ka zo wankewa ka hada da shi karki zo kina alola kamar kina shafa basilin din yaro ki tsefe sosai hajiya ta tsinki kankaran zunubai ne wannan saboda wata rana sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu yana alola aka ga ya wanke fuskansa da ruwa sai ya murmushi ya ƙara wankewa ya yi murmushi sai ce mata bi ai kukan ba kwatan tambaye ni dalilin murmushi na ba suka ce to me yasa ka murmushi ce yawwa mu ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tambaye mu ba za mu tambaye shi ba muka tambaya ce duk abin da kuka na wanke na ruwa duk zunuban da fuskan na ya dauka ya tafi da su kenan to ka ku ga murmushi an fahimci wannan to shine sai anan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa khallil bainal asabi' ku tsefe ku wanke wurin wankewa ku tsefe yatsunku na kafa da na hannu wa balig to ga daga inda dalilin da ya sa malaka hadisin nan da ya taso wa balig kuma ku kai makura fil istinshaq wurin shaka ruwa a hancin ku do shaka ku kai makura ma'ana ku shaka ruwan da kyau illa an takuna fa'iman sai dai idan azumi kake illa an takuna fa'iman sai dai idan azumi kake yi bi ma'ana idan azumi kake mene ba za ka shaƙi ruwan ya tsanani can ba fa'amurhu bil ma mala ce don haka umarnin da Allah sallallahu na cewa a shaƙi ruwa fi kulli wudu a cikin duk lokacin da muka tashi a lola, illa an ya kuna iman sai dai idan mai azumi mai alolan yana azumi قد دل على أن دخول الطعام والشراب من الأنس يفطر الصائم قد دل حقيقة حديث يازم حجة kun gane ko ya yi nuni a marsu ala an na dukula ta'am cewa shigan abinci abinci ya shigan ma mutum wa sharab ko abin sha ya shigan mata minal anfi daga hanci shigan abinci ko abin sha ta hancin mutum yufkiri sa'in yana karya azumi an gane shigan abinci ko abin sha ya shigan ma mutum ta hanci to yana karya azumi wa annahu la yajuzu lis-sa'im kuma baya halasta ga mai azumi al ya kai makura fil istinshaq wurin shakar ruwa saboda zai iya je shabako shi balle tana dan Najeriya wani ba sai kusan shan baka <laughs> in ya ji wannan dukan ya duka ma mun gode ma Allah ba na ma ba tsananin zafi ko masu nika kamar ya gari a fuskansu a ba da gangan suka sa ba kun fahimta ba da gangan ba ne ko ke daki ko sai zaki ya ɗanɗana a harshe ki ba ma hancin ba eh amma shawara shine su rinka sa face mask saboda zai iya cutar da lafiyar su ma wannan ko ba ciyar ba an ce saura minti uku ne kuma na so sai mun je kusan 25 ne fa saboda gobe nake so mu gama insha Allah asani wal 20 sai na 22 Anabi abi yau wato yanzu mun fahimci menene hukuncin da muka gane a nan ɗaya? wata fa'ida muka samu mai azumi ba a so ya shaƙi ruwa da yawa yayin alola shi ne ce fa'idar to sai na A an abi hurairar ta radiyallahu an hukal an karɓo daga abdurrahman ibn sakharin allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce man kama ramadan allahu akbar ga na duk wanda ya tsaye ya salla a watan ramadan sallan dare tarawihi ko tahajjud shine man qama imanan yana mai imani wahtisaban kuma yana neman lada a wurin Allah gufira lahu an gafarta masa ma taqaddama duk abin da ya gabata min zambihi na zunubansa wanda ba kabira bace kuma ba hakkin wasu bane idan kabira ce sai ya tuba idan hakkin wani ne sai ya mayar qauluhu faɗin Allah sallallahu alaihi wasallam imanan yana mai imani wahti saban da neman lada ai abin nufi fi hali qiyamihi a lokacin da kike tsaye ake sallan tarawihi ko tahajjud tare da ke ki kasance yakunu mu'minan mutum ya kasance a ransa yana mai imani billahi ta'ala da Allah madaukaki ka tsaya gaban ubangijinka ka ji haka a ranka musaddiqan kuma a ranka ka ji ka gaskata bi wa'adihi. cewa alkawarin da Allah zai ba masu tarawihi aljanna gaskiya ne da haka ka tsaya ne kai ma a kasa da kai wa sawabihi da kuma ladan da Allah ce zai bayar din gaskiya ne zai samu kun fahimta duk wanda ya tsaya na tarawihi cewa Allah ne ya ce a yi kuma na yarda da Allah kuma Allah zai bani shikenan shine imanin wace wahtisamu muhtasiban li sawab yana kuma dakon cewa kai ran alkiyama Allah da za a gama duk lada a mizani la ya sudu akar akhar kada mutum ya wata manufan ta daban in ka zo tarawih ko ta hajji kar ka samu tuna kar ya nufin wani abu na daban ne la sudu akhar kada ya nufin wani abu na daban wanda ba neman lada a wurin Allah karriya riya na me nufin ni la bi kafin akhar ne eh ban kula ne amma dai duk ma'ana ɗaya zai bayar da yadda na faɗa la bi qasdin akhar ba mutum ya zo ya sallan da wata manufa ta daban ba kariya kamar mutane sai ka aiwa na tunda aka fara ramadan kullum shine ko kullum sai ya kuka ko kwan ai da shi ake farawa ko hutun ma da ake shi baya yi dan a ce ai wani akwai tsoron Allah kila ma surukin shi ne a masallaci wanda yake so zai bashi aure sai ai na ga da shi muke azumi akwai kokari dan haka zai rike to karka yi liriya aminu <laughs> in na taba ka kai ka sani karriya kar mutum yayi arriya shine abinda ake so Allah ya gani ya yaba sai kai dan mutane su yaba su ko mutane ba za ka iya musu ba duk abinda za ka yi wallahi ba za ka iya da mutane ba kai wani ma ba zai ganka ba sai ka mutu wani ma sai amja ce ah ba ni dai kamar ina jin sunan ga Allah kana da hoton shi sai ce wancan da ta ga ta wannan ne leshin green sai aiko na gane to ce wallahi ban gane ta a ce aiko dai lalle ai wa Allah ce wata kuma a ce wai ita ta kashe auren wanci fitinanniya ita ta yi ta sa fitina kaza da kaza da kaza da kaza sai da aka yi kaza to karka yi da wani abu awi sam'a ko kai dan aji a ce mutum na da sautin mala'ika dan kaɗi ne a ce wani ya fara kaɗi a suratul anfal sai ka ji kaman kar ya bari to ai kaɗi amma don Allah eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna laisa minna man bil duk wanda bai raira qur'ani rairawa to baya tare da mu amma karka raira saboda a ce amin kamar saman masallaci zai tashi sama karama kalla ka nemi ladan ka wurin Allah jama'a muna tare yuridu waje Allah ana so duk wanda ya tashi zai sallan tarawihi ko tahajjud ya nemi yardan Allah ya nemi fuskan Allah wa yadullu al hadith kuma hadisin yana nuni ala fadl al harfi ala al akan falalan mutum ya kwadaitu ya ji yana so ya kiyamul laili da tarawih fi ramadan a watan ramadan ma'al jama'a tare da mutane tare da mutane fala yansari dan haka an fara tarawihi ko ta hajjidi da ke hajiya fala yansari kar ya juya ya bakan mutum ya juya ya bada baya qabla al-imam kafin liman wata ta an fara yanzu ma ko suna gidan badama sun oho badama sun ma yana ga yanzu ya tsofa sai dai a nemo tsakiyar tsiyar kuma wato shi matsalan fa abinda ba addini ba kenan sai an gama sai ake maza a je season kaza season kaza shi hadisin Abdullahi bin Mas'ud ka taba jin an canza shi ka taba jin an ce tafsiri bin kasir yanzu za a yi season kaza yadda yake ba zai taɓa ba shine shirya shine burgewa amma wata ta zo ta tsula tsiyan ta kirkiro nata sai wata ta zo ta rankwashe ta ta dago nata shikenan sai a ta jujjuyawa har a zo ba za a gama yayi ba duk a gama mutuwa Allah ya datar da mu to ana so mutum kar ya juya kafin liman a ƙablar imami yutir ma'ahu ya tsayaye wuturi tare da liman hatta yantahi har sai liman ya gama shi ma sai ya gama mala yace mas'alatun ga wata mas'ala mai fa'ida la ba'a babu laifi min hudurin nisa mata su halarci ila sala zuwa ga sallah babu laifi mata sun je masallaci amma bi shar'iyya da sharuɗa na addini shine shiga na mutunci ko da kiyayewa da jin tsoron Allah wannan shi ne eh. eh, ina ne fil hadithil don an samu a wani hadisin wanda ba wannan wanda muka karanta ba an ji manzo Allah sallallahu ya ce ij'alu akhir salatikum bil layli witra ku sanya sallan ku ta ƙarshe wanda daga ita ba za ku ƙara wata sallah ba sai sallan asuba ta kasance wuturi ne wannan sallan mana in kun zo sallar ku ta ƙarshe a kullum ku tabbatar kun yi wuturi a wani hadisi yace autiru ahlal qur'an ya kuma abota qur'ani ku rinka yin wuturi duk salloli ba sallah in ka cire sallan farilla ba sallan da ke da ƙarfi kamar sallan wuturi ita duk sallan farilla ne kada ita fita ƙarfi karki rinka daina wuturi kuna ji yan uwa ku rinka yin wuturi za ku ga alkhairi wallahi saboda shi wuturi kamar kalmar shahada ne kun ga ai ɗaya ne shi bai rabuwa biyu to yin wuturi girmama Allah ne yin wuturi nuna cewa kai ka yadda Allah shi ne ubangijinka baka da wani umba shi ba yin wuturi abin yake tabbatar ma Allah kenan a cikin ibadarka ka zo mishi da abin da yanda yace la sharika lahu kai ma ka a sallah ibadar ta tafi kowanne tsada a cikin ta kai ma ka ce la sharika lahu shine wuturi so da aka ku ka wuturi ku koya ma 'ya'yanku wuturi wallahi za ku ga alkhairin da Allah kaɗai san iyakarsa duniya da lahira wannan na cikin sirrin da yasa iyayenmu suke yin nagarta da kuke gani wannan sallan walha da sallan wucirin da suke kiyayewa wallahi ba karamin abu bane as-salis wal 20 in shiga lokaci na'am eh wasu an zo sallan wucirin sai su sai su tashi su tafi in an magana sai sai zan ina so ne zan tashi cikin dare in yi nafila shine ko to a gaba don ba mu gama karatun yau ba ne, akwai inda a gaba malam zai nuna halaskin cewa mutum ya je ya tafi ya bar wuturinsa a ƙarshen dare wannan malamin zai kawo amma abinda muka fi gamsuwa da shi shine abinda mun karanta kina zuwa karatun juma'a juma'a kina zuwa na asabar da lahadi da ake sifatu sala na malam usaimin shi yasa kike wannan tambayar amma ina ga wanda suke zuwa za su tuna matsalan da zan magana akai malam usaimin ya magana akan wuturi mutumin da ya zo zai sallah ko a ramadan ko ba a ramadan ba yanzu kin yi shafa'i sai kina tanin ka yau yanda na gaji kuwa yi zan iya tashi kun gane magana kina tunanin kila wakala kila zaki tashi kila bacci ya nauyi to ya zaki batun wuturi shi abinda malam usaimi ya kawo kuma shine mu ma fahimtar mu shine abinda muka gamsu da shi bi ma'ana Shi ne za ki a a lokacin idan kika tashi zaki nafila amma ba za ki maimaita wuturin ba kun fahimta dan ya faɗi hadisin da ba za ka iya tura hadisin ba shine la wutrana fil layl manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba wuturi biyu a cikin dare kuma yanzu da baki da tabbacin zaki tashi yanzu ne tabbacin ki sai ki amfani da tabbacin ki in kin tashi kuma dama ne baki dai rasa ba to ba za ki maimaita ba amma idan ya zama da liman yanda kika faɗa din nan shi kuskure ne mutumin da kan a gama tarawihi kan ai wuturi sai tashi sai ya fita ayawa za ka yi kai wuturin tare da liman in ka tashi da dare sai kai na ka ba tare da maimaita wuturi ba domin hadisin abu darda ko kuntunan hadisin yana cikin mun karanta littafin ibadatin da sulasulan fi ramadan ibadin manzo Allah sulasulan a watan ramadan mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki Mm, abu da ke ce masa ina ma da ke ta mana sallah har gari ya waye har alfijir ya fito mai tafinka shi ne sai annan sula ne ce ai duk wanda ya salla tare da liman bai gudu ba bai tafi ba lanyan sare bai juya ba ku ci balaku baƙiyyatu lailatihi mala'iku za su yi ta rubuta mai ladan ko bacci je yana yi za a ta rubuta mai ladan ya yi sallah ne har sai alfijir ya fito imamu ahmad mala ya faɗa imamu ahmad yana aiki da wannan hadisin yana aiki da shi bi ma'ana in kuka je tarawihi za a yi wuturi ku tsaya a yi wuturi da ku saboda daga nan har gari ya waye kina da ladan kina sallah amma in baki tsaya an yi wuturi da ke ba baki da wannan ladan kin dai samu ladan rako inda kika yi da liman amma ai ta rubuta miki har alfijir ya fito ba za a rubuta miki ba dan haka za a bi liman ne a sallame tare da shi sai asalin wato in mutu ya farka da dare ya dora in bai farka ba ya riga ya samu lada har alfijir ya fito wallahu alam sannan kuma ibn al-qayyim ma yayi magana yace ibadan da aka fi so a cikin dare a ramadan in dai ba goman karshe bane ba abin da aka fi yawan so a cikin dare kamar karatun qur'ani karatun qur'ani a ramadan a cikin dare ya fi daraja da matsayi a wurin Allah fiye da yin karatun qur'ani da rana a watan ramadan dukkan su suna da falala da daraja amma na daren darajar shi daban ne da hadisin na nan ku duba littafin ai mun karanta wanda suke da shi cikin ku ibadatu nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan shi yasa muke so duk abin da zamu yi mu rinka sa littafi ne mu karanta ba ra'ayin mu zamu gaya muku ko san ranmu ba in mun faɗa sai mu ce ga inda malamai suka ce ko ga inda Allah da manzansa suka ce idan mun yi kuskure wanda ya fahimci daidai sai gyara mana sai mu ɗauka sai mu ce muku kuskure muka yi yanzu mun gyara in ko ba a ce kuskure ba ne to kaga za mu rayu a kai har mu mutu don mun gamsu cewa ilimi muke kai Allah ya datar da mu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 sunan banki kai Tangik IBTC sunan account din Mu'ad bin Jabal Foundation Allah ya bada ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullah mu tashi na 23 ne ko shine darasi na tara je kurmin mashi FCC ya dawo?